su akwai ha'inci da cin amana. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم idan watanni masu alfarma suka ƙare waɗanda kuka amintar da maƙiyanku a cikinsu to ku kashe mashirkai a duk inda kuka gaba da su ku kama su ku kewaye su a inda suke ku yi dakonsu a hanyoyinsu idan sun tuba zuwa ga Allah suka bar shirka suka tsaye da sallah suka ba da zakkar dukiyoyinsu to sun zama ‘yan uwanku a musulunci ku daina yaƙarsu Haƙiƙa Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba